To, jama'a. jama'a. da ka duba na ce ka duba na Ina ga maganar na. Ina ga maganar na bounce. To, bari ko in fita ne, bari in fita in sake sauka. Okay, okay, to. Okay. To, ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu saurare na kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. jama'a muna tare da shekman ɗahir wanda za mu ci gaba da karatun sannan da ya fara wancan sati ah, Masha Allah. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu saurari kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana Sheikh Malam Dakir Umar Suleiman Bauchi wanda za mu ci gaba da karatunsa da ya fara wancan sati. Kowa ya ga irin ya sunan shi nan shan ce musiba, musiban da muka shiga tun wancan hmm. sati. Wani babban musiba ne, kamar kanda wasu suke ganin in baka yarda da ba in baka yarda da wannan mu a wurin mu yi bamba ba in baka yarda ba kai kafiri ne wayanda ba su yarda ba wanda she mu muna ganin cewa a wannan ka kudurta ma a zuciyanka ma baka hurta ba wallahi wannan ma na iya kai kafirci balle su da suke ganin cewa wai wanda ma ya karanta wayannan hadisi alhamdulillahi wancan sati shak uh, ah, man dahir ya kawo mana wasu hujjoji kuma bugu da ƙari ranar alhamis kuma shak bashir ya yi irin wa'annan tambayoyi kan magana ayar ya yi cewa wa'in wa'anda ke cewa wai in baka yarda da wannan hadisi a cikin buhari ba cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa iyazu billahi kaman kan da ce ubansu ma ɗan wuta ne in baka yarda da wayannan hadisi ba na ka kafu. wannan dahir ya nuna ya kawo ya nuna mana to hadisai nawa su suka karyata a cikin Buhari su kan kansu suka karyata har da bakinsa shi wannan da ya nuna cewa kamar ya kira hadisi abin da aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa ka ce hadisin bola ka ce wannan na bola kai baka kafurta ba to amma she wannan wasu za su kafurta a kan faɗin abin da su ba su yadda da shi ba to alhamdulillah ci gaba kenan malam ɗahir zai kawo mana a yau malam buhari sanda zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu shakman ɗahir. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu sarki zaki ina farawa da faɗin a'uzubillahi billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad sarki zaki wannan maudu'i a zama na biyu wadda muka kira da kai iyayen annabi wuta rusa musulunci ne gaba ɗaya mm. a wancan zama mun kawo maganganun shi mutumin da ya ɗaga tuta eh. ma'al'afin shadid tare da matukar takaici a ce mutumin da zai yadda ya ɗaga tutan kai iyayen annabi wuta Shi ne wani mutumi daga bauchi ya jama'a ku sani mu daga bauchi muna fara bara'a ga wannan mutumin kafin wasu 'yan wani gari na daban mm. wannan bawan allah mun daddanna jawabansa daga cikin jawabansa akwai wanda yake ce su iyayen annabin uwanmu ne ko ubanmu. na'am, na'am. Ba amsa, mm. sannan mun tabbatar masa da cewa idan yana ganin mu batattu ne saboda mun ajiye wannan hadisi da ya ci karo da ayoyin alkur'ani. To shi ma ai ga wani hadisi nan wadda muka kawo wadda ya kira ta da bola. saboda haka la yabqa hajarun ala hajar sarki zaki yau zan ɗora magana na ne ka ji wata magana da yake faɗa wadda a cikinta za mu ciro fiƙihun maganar da kuma za mu tabbatar ma duniya cewa abin da yake faɗa ko matsayin da ya ɗauka ɗin ba gaskiya ba ne mm. ta hanyar maganarsa mm. da na mana kilif ɗinsa na farko mutane su ji abin da yake faɗa wallahi kaji na yi rantsuwa idan ina son ɗaya daga cikin ma'aifin manzan, ma'aifin manzan Allah ya tafi wuta kar Allah ya ban aljanna kar Allah ya ban duk abin da nake so in dai a zuciya na wai ni ɗabi'atar na tare ina son su tafi wuta kar Allah ya ba abin da nake so duniya da lahira kar Allah ya bani wato shayi shi ma ya kaddara mm. Allah ya aljanna eh yanzu shi yana so ya ce ma baya son Allah ya kai iyayen annabota na'am Allah ya yi masa na dole ne na'am to tambaya inda gaske Allah din ya yi su 'yan wuta na'am kuma inda gaske annabin ya faɗa su 'yan wuta ne me yasa baka so baka son abin da Allah ya faɗa baka son abin da annabi ya faɗa kenan sallallahu alaihi wasallam zamowarsa baya so wannan yana nuna ma ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi ne ya faɗa ba shi ya yasa baka so amma inda a ce Allah ne ya faɗa annabi ne ya faɗa a sallamawa ake yi bisa la'akari da wannan aya wacce ta zo a cikin suratun nisa'i aya ta ɗari da eh, aya ta sittin da biyar Allah yana cewa bismillahirrahmanirrahim Falawa, rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minun ba za su taba imani ba sai me hatta yuhakkimu ka fi ma shajara nahu. har sai sun ɗora ka ka zamo mai hukunci akan abin da yake gudana tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim sannan idan ka yanke hukuncin akan su ya manzan Allah ba za su taɓa samu ba a cikin zuciyansu harajan wani kunci min ma ƙazaita na daga abin da ka hukunta wa yusallimu sai sun miƙa wuya tasliman miƙawa idan annabi ya yanke hukunci bai kamata ka hukunci a zuciyarka ba mm. inda da gaske ne annabi ya hukunta ya tabbatar da iyayensa 'yan wuta ne me yasa zaka ce baka so a zuciyarka annabin ya faɗa ka ce baka so Na'am. To cewanka ba ka so, ba ka jin daɗi, ba ka so ba, wannan yana nuna ma fiɗirar kama ta ginu akan cewa annabi bai faɗa ba, Allah bai faɗa ba. Wannan shine abu na farko. Sannan sarki zaki. Na'am Mu da yake ta ƙoƙarin ya ce kamar annabi ya ce, mu kuma mun karyata ko mun ƙiyarta, yana da kyau ya dau ya fahimci cewa mu a wurin fa annabi bai ce ba cewa ake yi annabi ya ce mm, mm. mu kuma a wurin annabi bai ce ba domin ba zai yiwu Allah ya ce annabi ya zo ya faɗi saɓanin abin da Allah ya faɗa sosai na'am mu a wurin kamar yadda duk hatta su ɗin in suka tashi mai suke cewa za ka ji suna ce mu 'yan kitabu ne wa sunna kitabu wa sunna sai sun fara kiran me littafin Allah kafin su ce sunnan hmm. ko kuma ƙur'ani da hadisi sai ka fara kiran ƙur'anin daidai ka ce hadisin To da wani dalili mu muna ce ma wannan hadisin da ka kawo ya saba ma ƙur'ani? Kai kuma kana cewa mun saba ma hadisi. Mm. To ai dama ƙur'ani yana gaban hadisi. Ƙur'ani ya kamata ya zamo hadisi zai fassara ƙur'ani ne. Amma idan hadisi ya ci karo da ƙur'ani watsi ake yi da shi, kamar yadda ya inganta a wurinmu, kuma hatta a littattafan ahalin sunna akwai wasu hadisai da suka zo suka tabbatar da cewa manzan Allah ya ce duk abin da aka ce muku na ce ku bijirar da shi zuwa ga Qur'ani idan ya ci karo da shi ban ce ba domin ni Allah ba zai ce abu in karyata ba saboda haka mu a wurinmu kamar yadda 'yan ƙur'aniyuna ne kwanakin baya mun yi magana da shi wannan mutumin da na ce na ya ce wai ina networking da akwai lokacin da muke tattaunawa da shi wannan mutumin na ce masa ni a wuri oh Allah ku ya kuri network na da shek ba mu abin da ban sani ba ko ko ya zuwa yanzu ya fita yana ana jina Ah fita ba ka sake maimaita mana shayi wannan mutumin na ce mishi ni a wurina ‘yan eh. ƙur'aniyun musulmi hmm. ne. Eh. Sai ya ce wai ina neman goyon bayansu ne, amma in ba haka ba su kafirai ne. Yau bari masa bayanin abin da nake nufi da cewa ni a wurina su musulmi ne. Hmm. Sarki zaki, da a ce ‘yan ƙur'aniyuna sun ce annabin ya faɗa. muna da tabbacin ya faɗa amma ba za mu bi ba ne to ni a wuri na kafirai ne sosai haka ne amma cewa suke yi su a wurin sun annabin bai faɗa ba ka gane ai su a wurinsu ma bai faɗa ba ne hadisan da ake ce annabi ya faɗan a wurinsu bai faɗa ba so da wani dalili za ka kafirta su kuma suna son annabi da a ce sun ce annabin ya faɗa mun ji ya faɗan amma ba za mu bi ba kuma suna kuma a, a ka'idar su suna son annabi sosai a a ne ai ka fahimci me nake nufi ba ina cewa ra'ayinsu ɗaya da nawa bane ne, ra'ayinsu ba ɗaya ba na yarda da hadisai ingantattu hmm. amma da wani dalili za a kafurta su misali na bada so ala ayyi halin yana da kyau shi wannan mutumin ya sani hmm. yadda muka yi watsi da hadisai irin wannan na kai iyayen annabi wuta haka shi ma ya yi watsi da wasu hadisan da suka saba manasa fahimtar wadda inda wannan dalilin ne zai ce mu mutanen banza ne ko ba daidai muke ba shi ma da irin wannan dalilin za mu ce shi mutumin banza ne kuma ba daidai yake ba na'am ya yi ƙoƙarin nuna cewa masu cewa iyayen annabi 'yan aljanna ne hmm. da zauƙinsu da adifansu suke faɗa haka alhali ba haka ba mm. kai ba kana ganin wai tun da ka dogara da wani hadisi mai rauni kana ganin kana da hujja ba to su mm. masu cewa iyayen annabi suna aljanna su da aya suka dogara ba da hadisi ba da hadisi ba na'am idan har kana jin kai kana da kai mai hadisi to su suka fi dacewa su yi alfahari da suna da hujja su da suke da aya wannan kenan mm. sarki zaki saboda rufewan idon wannan mutumin ba ni ɗan shi'a kai ɗan ɗariƙa ba hatta 'yan uwansa salafawa mm. sai da ya zage su ya kira su da munafukai ya kira su da 'yan bid'a ya ce an yi su mogalin ɗinsu ne cikin gidan sunna amma ba 'yan sunna ba ne da na mutane su ji a clip na gaba eh? kun san an samu maƙiya Allah makiya sunna amma kuma suna iddi'a'in sunna wallahi yan bid'a ne aka yi mana su mogalin din su cikin mu suka zo suka keta ijma'i na ahli sunna gabaki daya suka ta wannan hadisin da ra'ayinsu wallahi duk wanda yayi wannan dan bid'a ne kuma ya keta ijma'i na ahli sunna gaba daya na duniya akan wannan hadisi da suka yadda da shi da wanda zai zo a baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun dole shi an yadda iyayen nabi suna what okay bari bari mu sake ji kun san an samu makiya Allah makiya sunna amma kuma suna iddia'in sunna wallahi yan bidiya ne aka yi mana su mogalin ɗinsu su suka zo suka keta ijma'i na ahli sunna gabaki ɗaya, suka karyata wannan hadisin da ra'ayinsu wala duk wanda wannan ɗan bidiya ne kuma ya keta ijma'i na ahli sunna gaba ɗaya na duniya akan wannan hadisi da suka yadda da shi da wanda zai zo a baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan eh, to ina da dai magana dai <coughs> shayi oh. na'am sarki zaki wato ya hankuri shayi ya hankuri kaga ni na tabbatar wannan wallahi da zamanin lokacin saukar da wahayi ne wallahi da sunan shi na cikin Kur'ani yau muna karantawa a yanzu ma akwai sunan shi a Kur'ani ah. masu cutar da annabi ai Allah ya magana akan masu cutar da annabi akwai masu cewa annabi yana kawar bari ka sarki zaki akwai eh. masu cewa annabi yana da yawan jin maganganun mutane uzun sai Allah ya nuna cewa wa'annan abin da kalmar da kuka gaya masa cutarwa ne gare shi ah, sarki zaki da a zo a ce masa sunan shi karara wallahi da sunan shi karara eh, da zai fito da zai fito kun sa da garin kora haka bauchi da mun karanta bauchi har da dusin tashi a cikin gurare. yasa sarki zaki kafin wani mutum ya fara masa raddi. Mu ka lura ‘yan bauchi sun fiye masa raddi sama da kowa. ga nan ga su Malam Abul Fatahi, ga su Malam Junaidu, ga su Malam Nasir, ga su Malam Ahmad. Ba mu yarda wani ya masa saboda mu mun san shi kuma ya san mu. ka fahimta ai saboda haka mu kafin wani ya mai raddi mu muka fara mai raddi ni dai akalla wurin shekaru ashirin muna radde-radde tsakanin ni da shi a da bakinsa ya faɗa ai da bakinsa ya faɗa yawa saboda haka ko kwanakin baya mun tattauna da shi a wani shafi ina ci ina masa ina ina masa kara yana yana walakanta ni yana ce tahir ina dokta to da muka sake haɗuwa da shi a wannan shafin sai ce tahir na ce idris <laughs> saboda ban ga yadda zan yi mutunta wadda bai mutunta janabin annabi ba wallahi ta kare tsakanin ni da shi a ba zai yi ba sarki zaki na'am kaga wannan fi maganganun da ya faɗa akan nan mutane, ya nuna su mogalin ɗinsu wato dole shi dole shi sun yarda dole shi sun yarda kar ka manta sarki zaki a baya lokacin da suka kawo wasu daga cikinsu suka kawo masa ainihin solidarity garin bauchi akwai wasu daga cikinsu wadda ya yabe su ya dinga suwa ne suwa ne mutanen kirki amma yanzu ya fito akan wannan kadiyar ya kore su daga zunna, ya kira cewa an yi su mogalin ɗinsu ne ya sake maimaitawa sarki zaki ba mutumin nan inna lillahi kun san an samu makiya Allah makiya sunna amma kuma suna iddi'a'in sunna wallahi yan bid'a ne aka yi mana su mogalin din su cikin mu suka zo suka keta ijma'i na ahli sunna gabaki daya suka ta wannan hadisin da ra'ayinsu wala duk wanda wannan dan bid'a ne kuma ya keta ijma'i na ahli sunna gaba ɗaya na duniya akan wannan hadisi da suka yadda da shi da wanda zai zo a baya ya kira su da makiya Allah makiya sunna ya kira su da 'yan bid'a to me ya rage saboda kawai akan ƙadiyya ɗaya ƙadiyya khilafiya wadda hatta a salafawan akwai waɗanda ba su yarda da wannan ba amma akan haka ya fitar da su daga sunnan gaba ɗaya ya sa su a cikin bid'a ya kira su da makiya Allah ya kira su da makiya sunna to tsakanin da Allah iri na irinka me ya rage mana yana da matsala ni da kai me ya rage mana hmm. in har su 'yan bid'a ne su makiya Allah ne su makiya sunna ne to ni kuma dan me ni da nake shi'a wannan mutumin ya kai ga ba zai fitar da numfashi ba yanzu ya ja numfashi ya sake ba tare da ya yi ƙarya ko kage ko sharri ga shi'a ko ga ɗariƙa ba yanzu aikinsa kenan ƙaryan ma tun yana yin ƙaryan da wasu suna yarda har ta kai ga yanzu ƙaryan ma sai ya faɗi ƙaryar da hankali ma bai ɗauka to amma daɗin abin shine ramin ƙarya ƙwararre ne sarki zaki danna mana kilif na gaba mu ci gaba da bashi amsa النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة على العرب واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم من بني هاشم فأولاد إسماعيل مصطفون فهم الخيرة في العرب ثم كنانة من ولد إسماعيل بالذات ثم قريش من كنانة بالذات ثم بنو هاشم من من قريش بالذات ثم الرسول صلى الله عليه وسلم فولد إسماعيل لأنهم أفضل من غيرهم ولذا لما جاء الأسرى من بني تميم أسر أناس من بني تميم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقوهم فإنهم من ولد إسماعيل اعتقوهم فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا النسب wannan babban malami ne na salafiya na duniya wadda ake kiransa Sheikh Usman al-Khamis. To. Ya kawo hadisin da annabi yake cewa. Allah ya zaɓi Banu Kinana a cikin ƙuraishawa ya kuma zaɓi banu hashim a cikin Allah ya zaɓi ƙuraishi eh, a cikin bani kinana hmm. Allah ya fi kitar banu kinana ya zo ya zaɓi ƙuraishi a cikinsu ya zaɓi banu hashim a cikinsu ya ce ni kuma ya zaɓe ni a cikinsu hmm. zaɓi kaji aƙalla ko ba komi ya zuwa yanzu da abdullahi da amina suna cikin banu hashim ko ba su ciki suna ciki annabi ya ce Allah ya zaɓe su su kuma sun ce a'a kafirai ne idan da kafirai ne me yasa Allah zai zaɓe su kalman zaɓin nan da ya ce isfafa irin wannan kalman ne aka yi amfani da shi akan sai da maryam wa isqalatil mala'ikatu ya maryam inna Allah hasfafaki Na'am, haka, eh. Lokacin da mala'iku suka ce, ya Maryam, inna Allah hasafaki, Allah ya zaɓe ki, wa tsaharaki ya tsarkake ki, ya mai da ke masumiya. Wasafaki ya sake zaben ki, ala nisa'il alamina akan matan duniya. Kalman wannan istafa ɗin, irin ta ne aka yi amfani da ita wurin kinana, wurin ƙuraishi a cikin banu kinana, wurin banu hashim a cikin ƙuraishi, wurin manzan Allah a cikin me a cikin banu hashim saboda haka sai ya ce ni zaɓi ne ɗan zaɓi to ta yaya za a yi kaga yanzu ba a cikin banu hashim ai dole ka sa abdullahi da amina ko to su gaba ɗaya banu hashim ɗin allah ya ce ya zaɓe su amma a cikin su ɗin kuma ya zaɓi manzan allah ta yaya za a yi allah ya zaɓi wadda ba musulmi ba yanzu akwai wata aya ne ko hadisi da Allah ya ce ya zaɓi abu lahabi babu saboda me saboda shi ba mutumin kirki ba ne me yasa ya zama ba mutumin kirki ba saboda bayan annabi ya bayyana ya ce ba zan yi imani da annabin so saboda haka wannan istifa'i din yana ƙaryata dukkan wani hadisi na wani mutumin da da yake iya gane hadisai daga baya ya koma ya rude ya tsufa yana caccakuɗa hadisai hmm. har ma ya zamo akwai wani wadda yake a ƙarƙashinsa wadda yake bararrensa ne yaronsa ne yana cuccusa masa hadisan ƙarya wadda shine Hamadu bin Salama yau ko da Hamadu bin Salama bai samu rudewa ba ba a samu wannan abun ba mutumi ne wadda an kira shi da amintacce ko da haka ne to akan wannan hadisin ya zama ba amintacce ba ya zama ba fiƙa ba ya zama tun da ya kawo abin da ya ci karo da ƙur'ani, za mu ajiye masa fahimtarsa ballantana mutum ne wanda yake da lahani sannan hadisinsa hadisi ne na ahadu hadisin ahad ka zo ka ɗauka kuma ka ajiye ƙur'ani ayoyi da suka zo wannan wani irin rashin lafiya ne yake damun wannan mutumin rashin lafiya ne tsantsa ka ajiye abin da ake da yaƙinin saukansa ita ce ayar ƙur'ani hmm. ka ɗauko abin da ake sa tsammanin wala Allah gaskiya ne kuma ka ɗora shi saboda haka saboda haka sarki zaki karɓan fahimta ko ra'ayin cewa iyayen annabi yan wuta ne rusa musulunci yau idan wani wadda ba musulmi ba ya zo ya ce ni yaya zan zo in bi wadda ba zai iya ceto na ba in aka ce me yasa zaka ce ba zai cece ka ba zai ce to ya gagara ceton iyayensa na'am balle ni ta ya zai ya cece ni sarki zaki duk wani abin da ya shafi darajan annabi da yan uwansa da danginsa sai kaga ana kokari a rage misali zan baka ko ka san akwai sahabban da aka ce annabi ya roki Allah ne ya musuluntar da su sannan akwai sahabban da suka zo suka samu manzo suka ce iyayenmu ba musulmai bane ka roƙa mana Allah su musulunta kuma ya roƙa kuma suka musulunta hmm. to amma sai Allah ya ƙi masa akan nasa me Allah yake so ya masa kenan idan har wani sahabi zai zo ya ce mahaifiyata ko mahaifina yake musulunta roƙa mun Allah ya musulunta shikenan sai ya roƙa sai ya musulunta amma shi kuma sai aka zo aka ce wai ga sa eh. wanda ya ta kare shi ya roƙi Allah ya musulunta Allah ya ce kar yaƙi me hikimar hakan <laughs> in na ce me hikimar haka ba zargin Allah nake yi ba ina so ne in ce maka Allah baya yin abin da ba hikima shi nake nufi don jiya na ji yana wata magana yana mana ƙarya yana cewa wai yan shi'a sukan ce me yasa Allah ya aikata haka a la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun Ba cewa muke yi me yasa Allah ya aikata ba. Mu a wurinmu ma Allah ba zai aikata abin babu hikima ba a ciki. Hmm. Da farli ne, fardiyat ne, da mukaddara Allah zai yi haka ɗin ya aikata abin ba hikima. To da za a iya tambayan Allah me yasa ka aikata. To ba ma zai yi ya aikata abin da ba hikima ba balle a ce to don me yasa ka aikata haka. Hmm. Yana da kyau wannan mutumin ya sani. Don ga dukkan alamu shi in ya ɗauko littafin ɗariƙa ko littafin shi'a abin da yake so ya gani shine ya ga abin da bai da kyau sai ya juya wa mutane ma'anarsu don na gani yana cewa wai a wurin 'yan ɗariƙa da 'yan bida'a wai annabi baya da iyaye wai me dalilinsa wai sun ce annabi haske ne saboda haka annabi baya da iyaye sai fitar da abin da ba haka ba don an ce haske sai ya zamo baya da iyaye eh. yana da iyaye iyayen ma nasa hasake ne yau barin baka amsa don ka sani sannan haske da kake faɗa wani irin haske ka sani madiyan ko ma'anawiyan haske ɗaya ka sani kawai kai a rayuwarka haske irin wannan haske rana da sauransu shi kawai ka sani akwai wani a cikin su ba da zai zo mana raddi wannan karatun sai ce wai in kun ɗan ɗari ku in kun ci wasu sun zo da sabuwa na annabi haske ne in kun ci annabi haske ne amma mun samu labari a gidan annabi ana kunna fitilla shi ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji wato tunda ana kunna fitilla annabi ba haske bane ba haske bane saboda kuskuren sarki zaki su suna daukan kullun suna yin amfani da zahiri ne mm. kullun suna yin amfani da zahiri ne misali Allahu nuru samawati wal ard Allah hasken sama da da mene da ƙasa amma a ƙasa ba ma kunna fitila mm. kuma gashi Allah haske ne ba ni nace Allah haske ba Allah shine ya faɗa Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sama da ƙasa mm. amma zamowan Allah haske ya hana a kunna fitila me ah. ya ɗauka haske ya ɗauka haske wannan wadda muke kallo shine kaɗai haske mm. akwai haske madiyan akwai haske ma'anawiyan sarki zaki kamar yadda misali in an nace ma madiyan da ma'anawiyan barin baka misali yadda zai fito ma fili idan na zo na ce hannunka hannunka na'am zai iya ɗaukan wannan hannun naka wannan irin nawa Eh. zai iya ɗaukan kuma ba wannan hannun ba gudanarwanka misali idan na zo na ce danna wannan shabaka da ake yana hannunka ne in ka gada ma za ka danna da hannunka yanzu in ka gada ma za ka danna live za mu ɓace za a daina yin program na'am aga wannan zai iya ɗaukan hannunka wannan hannu. amma idan na zo na ce gudanar da shafin nan yana hannun sarki zaki ne me nake nufi ko yau kai kake gabatar da program ko yau ba kai kake yi ba wannan bawan Allah yaron ka wanda ke gudanarwa shi yake yi amma dai gudanar da fejin yana hannunka ne a nan hannu ne ma'anawiyan gudanarwa yake nufi hausawa suna amfani da irin wannan lafuzin sarki zaki za mu ce yanzu mulki yana hannun tinubu ne eh. me ake nufi da mulki yana hannun tinubu ana nufin wannan hannu wannan hannu wadda kake taba abu da shi ne mulkin yake hannunsa a'a ana nufin gudanar da mulkin jujjuya mulkin cewa a yi kaza cewa kar a yi kaza yana hannun tinubu ne anan ma'anawiyan ya zamo cewa hannu ne ma'anawiyan ba madiyan ba shai misali kamar gini ma mutum ce na gina gida ba kai ka gina ba kudi aka gina ne amma ai ba kai kudi ka bayar aka gina amma ka ce me ni na gina na'am yanzu misali lokacin da annabi Ibrahim ya ce ma masarkin zamaninsa ai Allah yana kashewa yana rayawa sai ya ce me ni ma ina kashewa ina rayawa <laughs> sai sa aka zo da mutane biyu sai ce a kashe ɗaya na'am da aka kashe ɗaya ya ce ma ɗaya tafi shikenan a kashe na ra <laughs> sai annabi ibrahim ya ce masa to ai Allah yana fito da yana fito da rana ta gabas eh. mu yau ka fito mana da rana ta yamma <laughs> Na'am. Sarki zaki Allah ya jinginta ya jingina kashe ainihin banu isra'ila a hannun fir'auna alhali aksari ba shi yake kashewa ba cewa yake a kashe su sai a kashe mm. amma sai aka ce me su suke kashewa so saboda haka ya zuwa yanzu akwai bukatar su iya sanin akwai abu madiyan akwai ma'anawiyan sannan akwai haƙiƙi akwai majazi Na'am. So, yana da kyau su fahimta duk lokacin da aka ce annabi haske ne, to su sun ji wannan kalmar ce sai su tambaya wani irin haske kake nufi, haƙiƙi ko majazi, madiyan ko ma'anawiyan. Saboda akwai abubuwan da suna nan, amma wujud ɗinsu ba kariji ba ne ma. Misali sarki zaki. Na'am shek. akwai Allah akwai sharikul bari wato abokin tarayyan Allah mm. akwai shi eh akwai shi amma hmm. a ina yake a fili kana ganin shi babu yana da samuwa ne a kwakwalwa wujudu zihini yake ba wujudu kariji ba saboda waye wani zai fito ya ce shi abokin tarayyan Allah ne waye isa amma ne a kwakwalwa akan sa ma Allah abokin tarayya saboda haka akwai samuwa kan amma a kwakwalwa hmm. yana da kyau mutane su dinga zuwa suna karanta akaliyatu su san abubuwa na hankali wayannan abubuwan da suke din yana nuna gaba ɗaya su a ɓangaren hankali zero ne zero percent shi yasa an kai wani magana ka gane sai su ruɗe su kwaye suna yin magana malaman falsafa suna magana sai su ruɗe kamati duniya wala ta kahu su ya mutsa nan su ya mutsa can su ce kaza su ce kaza abinda ba su ma fahimce shi ba balle su yi magana a kai sannan irin wayannan maganganun yana da kyau su san hatta a hadisai akwai su sarki zaki akwai hadisi da ake cewa manzan Allah ya ce, Bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafila, sai in zamo jin da yake ji da shi, sai in zamo ganin da yake gani da shi, sai in zamo hannun da yake kama abu da shi. Kuma idan ya ce ma abu ya zamo, kamar yadda ni ma nake ce abu ya zamo, hmm. shi ma idan ya faɗa, sai abin ya zamo. Hmm. wala Allah a nan ne su shehu Ibrahim suke amfani da irin rabbana a tsani makama kunkun eh, eh. misali Allah ya bani wani matsayi Allah ne ya bani ba cewa ya ni ne na kwace ba Allah ya bani ya ce. yana da kyau su sani Allah ya bani kenan Allah shi ne dai Allah shi kuma yana nan a bawan Allah mm. amma ba za su yi kyakkyawan zato gare shi ba za su zage shi za su ci mutuncinsa saboda me ya faɗi abin da ba su saba ji ba su mutane ne 'yan zahiri zahiri a kullum a komi hmm. ba haka ba ne akwai abin da yake in ka ce za ka bi na wannan zawahir din ba za ka fassara su daidai ba za ka yi offside down din abubuwa da yawa saboda haka sarki zaki wannan bawan Allah da ire-irensa suna da matsala matsalar da suke da shi shine suna rushe musulunci ba tare da sun san suna rushe musulunci ba domin sarki zaki kamar yadda na gaya ma idan ya zamo yanzu na fi ka matsayi a musulunci amma kai iyayenka musulmai ne ni iyayena ba musulmai ba ne Mm. to duk matsayin nan da na fi ka a musulunci akwai kuma akwai wata falala da ka fi ni fa Allahu akbar ka ji hikima na eh saboda haka idan ka ce ka yarda a matsayinka na basalafe ka yarda annabi Muhammadu ya fi kowa matsayi da daraja amma kuma iyayensa ba musulmi ba kenan fa kana nufin me annabi Isa a wannan bangaren ya fi shi kana nufin ma kai tun da kai kada na iyayenka su domin an ce wanda bai kai ma ka fi shi a wannan bangaren kai ma ka fi shi ba wai annabi Isa eh, eh, eh. wato an ce ubanka ba yana wuta kai ka damu ka fahimta so ala ayi halin sarki zaki manzan Allah tun da yake Allah bai bari masa abu ɗaya da su waɗannan kafiran za su masa gori ba wadda wallahi azim da iyayensa ba musulmai ba ne to ina tabbatar maka da cewa da an mai gori da wata ran sun zo sun ce masa kana kiran mu mu bar bautan gumaka alhali babanka a kai ya mutu wallahi wallahi da an faɗa amma ba su taɓa masa gori ba hmm. saboda me saboda suna bin addinin annabi ibrahim ne kuma shi da kansa wannan mutumin wancan satin mun sa shi ya hmm. faɗi cewa akwai masu bin addinin annabi ibrahim a makka har suna sallah ya ce suna azumi suna haji amma shi a ganinsa iyayen annabi ne ba su yi mu kuma a wurinmu suna yi suna ciki in har za ka kawo wani sahabi ka ce ya yi wani nuzur ya yi wani bakace saboda me kamar kana nuna da a baya yana bin addinin annabi ibrahim kenan to iyayen annabi su ne aula su iyayen annabi su ne aula da a ce suna bin addinin ibrahim kuma ta sha gaya ma sarki zaki mu ba mu saka iyayen annabi a cikin ahalul fatra kawai a'a muna saka iyayen annabi ne a cikin ahalul milla millati abikum ibrahim huwa sammakumul na min kabdu. su fa ne suna bin addini ne hanifiya na annabi ibrahim na'am ba ahalul fatara ba ne waɗanda suka rasa annabi ba su bin wani shiryatarwa ba haka ba ne shi ya sa wasu suka tafi a kan a iyayen annabin nan ba zallan kawai muminai ba ne a akwai wadda sun wuce matsayin imani sun kai matsayin annabta sai rashin fasaha ne ba fa eh. malami karanta ka ce wannan sayadi abdallah an neme shi da ta hanyar zina har da rakuma da kyauta ya kiya an neme shi da wannan ababa ya kiya kuma wannan lokacin nan wannan zamanin nan in ma za ce ma lokacin jahiliya in za ce, ai wannan zinan ba komi ba ne to amma inda bai bi hanya ta annabi ibrahim da kake faɗa ba shari ya zai san cewa wannan zina abu ne da bai kyau haramun ne da bai kyau ɗaya kenan sannan na biyu ya faɗa akwai masu bin a wancan satin Musa, akwai eh. masu bin addinin annabi ibrahim ta hanyar annabi ismail to tunda ka san akwai mu maka muke annabi muhammad iyayensa haka suke sarki zaki shekaran jiya muna magana da wani babban mutum babba ne a ƙasan nan hmm. wallahi tallahi Allah ya masa kashafi ya nuna masa a mafarki Eh. ga masu kare iyayen annabi irin rahama da ni'ima da suke ciki masu kai iyayen annabi ga irin azaba da ni'ima da suke ciki wallahi sai na ce mishi to kai yanzu Allah ya yanke ma hujja Allah Allah saboda haka mutumin kirki ne akan iyayen annabi za a iya tashin duniya da shi shi ka san abin da kuma na ji tsoro wai in kana taba annabi sallallahu alaihi wasallam domin ka taba iyayen kaman ka taba annabi ne ah. wai wai Allah bai shiryar da kai fa wai Allah yana ki wannan magana da gaske ne wai Allah baya shiryar da kai saboda wai ka taba abin da ba ta Allah baya son a taba sarki zaki haka ne ah sarki zaki ka fahimci wani abu guda raba mu da wannan musiba dan halak da ka zagi iyayensa wallahi gara ka zage shi wannan haka ne da ka taɓa wani mummunan abu a kan iyayensa to gara shi ka taɓa shi sai ya yi tahammuli sai ya yi tolerating wannan nonsense Amma a kan iyayensa za ka ga yadda ake yi da shi akwai wani malami anan sokoto da ya ce ni wai wani an ce bai da hankali ya ce ni ma ai bani da shi aka taɓa min iyayena <laughs> ya ce kana taɓa min iyayena na zama mara hankali ni ba Allahu akbar Allahu akbar sannan sarki zaki na'am inda mun kaddara da mm. gaske ne mm. to ai dai mun sani dai muna da yaƙini akan Allah masoyin manzan Allah ne duk abin da manzan Allah yake so Allah na so to da wani dalili a hankalce zai ce a bar ni na je na yi addu'a mahaifiyata sai a ki Allah ya hana shi kuma ya zo yana kuka ya zo yana kuka to me amfanin kukansa inda da gaske Allah zai hana shi wala ba zai kuka ba saboda yana bin umarnin Allah ne Gul na tana ne na tana ne to shi kuma Allah yana son sa amma zai soye wani abu sai Allah ya ki abun akwai son Na'am. Saboda haka ƙarya ne sarki zaki. Fitira ma ta ƙaryata wannan hadisin nasu. Kuma wallahi tallahi in don mun ƙaryata wannan hadisin kuke ce mun ƙaryata hadisan annabi. Ku zo mu kawo muku hadisan annabi da dama wadda kuka yi shuri da su. Kuka yi shuri da hadisan kuma kuka ɗauki wata ƙa'idar da ba aya ba ba hadisi ba. Kuma ga hadisin ya zo ya ci karo da wannan ƙa'idar da kuka ɗauka. Idrisu, Idrisu. Saboda haka sarki zaki. duk wadda ya taɓa iyayen annabi ka rubuta wannan abin ba zai bar duniya ba in Allah ya yarda sai Allah ya nuna wa duniya cewa an taɓa masa masoyansa wallahi ba zai bar duniya ba sai ya kaskanta sai ya walakanta insha Allah already yayi insha Allah amma zai ci gaba da yi ko waye shi ba ina nufin wai wane ko a ko ma waye Insha Allah. Ya dunga ya dunga hijira kenan wallahi. Insha Sai ba hijira ba don hijira annabi ne ya kawo in yace yayi hijira ya koyi annabi annabi ya ya masa rana annabi ya taimake shi ya gudun fanfalaki don annabi bai gudun fanfalaki eh na fanfalaki na fanfalaki ma hijira kan abu ne mai kyau ai ya yayi gudun fanfa hey mutum yayi gudun fanfalaki Insha Allah. Insha Allah. ce ba zai kamun kafa da annabi ba sai ya yi kamun kafa da wani mai mulki. Sai ya yi kamun kafa da lauyoyi insha Allah. Saboda haka sarki zaki wannan wani abu ne wadda mu tsaya lokaci ne zai nuna, mu hmm. tsaya lokaci ne zai fayyace, zai ayyana. Sarki zaki, me ya sa ka taɓa jin wani musulmi ya sa suna Abu Lahab? a sam ka taɓa jin wani musulmi ya sa abu jahil a sam to amma me yasa musulmai suke sa abdullahi me yasa musulmai suke sa amina hmm. me yasa wato shayi kasan Allah akwai da muke karatu she na ce wani ya kira she ce ai maganan shi Idris gaskiya ne na ce a ah, misa da zama gaskiya she na ce mai in dai haka ne ai annabi ya yi kara ya sa wa ba ɗan shi suna abdallah wai a ai wannan suna suna ne da annabi ya fi so ma wannan ai annabi ya sa wa sunan kanshi na ce a ah, to kamin annabi ya zo ai baban shi ke da wannan suna eh. sa'an annabi ya sa suna amina eh sa astagfirullah shi tambaye ni wai me yasa to annabi bai sa amina ba shi na ce a ah, to in annabi bai sa amina ba waɗanda suka sa amina ya ah, taba cirewa ya taba cewa ku cire ku cire eh shi ya ce a wai akwai wata aminan amina ne da shi da ni da gaskiya ba mu taba ji a tarihi a tarihi ba Fatima ne mun taba ji matan sunan shi na Abi Talib sunanta Fatima eh Fatima binta Asad eh, eh. amma Amina dai ba mu taba jin Amina ba ba mu taba jin Amina a tarihi ba she ita wato sarki zaki ba zan koye ma waɗannan mutane ko sun sani Mm. ko ba su sani ba suna kaiwa makura wurin cutar da annabi kun da sani ce ma ko sun sani har ga Allah da gaskiya akwai wanda ba su sani ba amma har ga Allah akwai wadanda wallahi sun sani eh. kuma wannan ba karamar musiba ba ce a ce wadda zai cece ka kana kai masa iyayensa wuta wannan ba ƙaramar musiba ba ce sosai kuwa wadda ranar lahira Allah zai bashi ceto ya bashi ceto ya bashi ceto har ya ce ya isa ya isa ya isa a ya isa babu mahaifiyarsa ba mahaifinsa wai sarki zaki a ah, karuwa kamar yadda na faɗa a wancan satin karuwa da ta ɗauki abinci ta ba makare ta shiga aljanna amma wacce ita tana ba ma annabi abinci tun yana ciki kana ci da shi saboda duk abin da jariri da yake ciki yake ci ko yake sha ta hanyar mahaifiyarsa yake ci to ita shi tun tana ciki mm. tun yana ciki take ci da shi take shayar da shi har ya fito duniya tana ci da shi mm. tana shayar da shi ita ba za ta shiga aljanna ba amma wancan wacce ta ci da kare ita kuma za ta shiga aljanna wannan a irin rashin hankalin wasu daga cikin salafawa don ba zan ce kowane ba salafe ba don ba kowane ba salafe ya yadda da wannan shiriri tabba dole mu adalci wasu ah, daga ciki wa'annan mutane ina gani in an matse su wallahi za su ina ga takiya suke hatta inda na sallallahu alaihi wasallam yake kwance daga makka ba su yarda dausayi ne na aljanna ba saboda tunda ba su yarda inda ya kwanta wannan ma'aifan nan na aljanna ba ne ya za su yarda inda yake kwance yanzu dausayi ne na aljanna eh su wurin da ya zauna ne dausayin aljanna wurin da ya zauna da abokanansa eh amma wurin da ya zauna shi kaɗansa a e. cikin mahaifiyarsa wannan kuma sai Allah ya kona wannan su gaya mana hikima in akwai hikimar Na'am. in har akwai hikima tunda yanzu dai mun ga hadisin nan ya sauka akan itibari hmm. sarki zaki saboda fa rudewan wannan mutumin rawin bukhari fa bai rawaici hadisi a gunsa Allahu akbar kaji ya ƙi rawaici hadisi na'am kaji so kaga tunda haka ne to da wani dalili yanzu kake nema kake ta daga jijiya sai ka kai mana iya annabi wuta kwarin malamin muslim ne sosai yana gaba da shi oh. daga a duniyar sunna daga eh, qur'ani sai bukhari ne tukuna kafin muslim ka gani so saboda haka sarki zaki a Allah a wannan lokacin in ka lura hmm. Allah ya raba mutane biyu ne don ya nuna suwaye suka damu da annabi wannan wanda yake kai iya annabi wutan nan fa hmm. shi ne muka kama shi a baya yana ce baya neman taimakon annabi a nan duniya baya neman taimakonsa ai ya rasu baya neman taimakonsa a nan duniya sai dai a lahira ne yake neman taimakonsa kawai shine a baya muka taɓa sa shi ya ce maka annabi yana kuskure in ka ce hmm. annabi baya kuskure ko ya san gaibu ka ɗauki matsayin Allah ka bashi na'am shine ya taba cewa ya kira wani sahabi Salman ya ce ya ci gyaran annabi a abin da ba wahayi ba na'am to duk wayannan kalaman da ya faɗa in ka haɗa su in ka duba sai ka ga baka isa duk rashin hankalin ka ce wai wannan shine soyayya da biyayya da mutuntawa ga annabi idan wannan abubuwan da yake faɗa soyayya ce da mutuntawa da darashtawa da tauhidi kamar yadda wasu suke ziga shi mu ga wanda ya riga shi da irin wannan nau'in tauhidin very good very good ya kawo mana magabaci babu very good wani magabaci ne a cikin sahabbai ko a cikin tabi'ai ya taba cewa ya jama'a ban neman taimakon annabi hmm. da aka masa ca sai ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in su suke cewa duk abin da za ka faɗa eh. sai in wani ya gabace ka a kai hmm. to yau gashi ya fito da wani abu da yake kira tauhidi amma kuma ba mu ga magabacinsa a sahabbai ko tabi'ai ko a tabi'ina ba a bankaura irin tasa dai shine ya gabata mutum ne mai bankaura mutum ne wadda yake baya girmama kowa baya mutunta kowa in ka ga ya girmama ka girmama wani dole ne ka kai shi wurin hukuma ne an ce daga yau kare sake cin mutuncinka kamar yadda ya faru tsakaninsa da gwamna amma da ba don haka ya faru tsakaninsa da gwamna da har yanzu har gwamnan yana cin mutunci baya girmama kowa har ibnu sa ya ce who was he who was he who was he eh. <laughs> ka fahimta Allah ya gyara kowa ma a wurinsa ba daidai yake ba hmm. shi ne yake yin daidai shi ne yake kan shirya kowa batacce ne kowa halakakke ne sarki zaki a buɗe To, masha Allah, ah, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a za mu gudu layi. Malam Buhari tana kusa shi ka rubuto ba dinmu, insha Allah, don Allah kowa kira ka tsaya kan topic. Ina wa maimaita wannan kowa za ka kira ka tsaya kan topic. In ka saukan topic, za mu sauke ka ne kawai gaba ɗaya. Eh. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Kola kan TikTok. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkat. Bari na je kan doku sabo. Na ga network ɗinka yana ba da wahalan hawa. faruwa ga yan tiktok network wani kana kusa ka rubuta nan ba na yan tiktok wallahi na ba na tura na tura na dauka ban sa abin da sa baya ke bari ba ku dama Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kola ya sunan karga nake kira? Ya sunanka? Muhammadu. To, masha Allah, Malam Muhammad, kana tare da Sheikh Fahad Daira kan wannan layi. Alhamdulillah, mun gode ma Allah. Da al'amura. Alhamdulillah. Ya ji lafiya. Me tambayan kakan karatun da Malam ya yi? yanzu ana hau mare masu wani bayani to mun gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum wa alaikum salam kola sunan karga na yi kira Hashim Musa suna na daga nan Galibiya. Ina ka gaisuwa sarki zaki. Masha Allah Malam Hashim, kana tare da shakman Man Daira ka wannan layi. masha Allah muna sauraron shi sarki zaki ko yake ni ɗalibin ku ne mai sauraron ku ne ba wani abu ban ƙara sai dai kawai in ja hankalin malam a ci da abin da ake. Masha Allah, masha Allah, Allah saka maka da alkhairi. Dan gaskiya dan gaskiya wallahi wallahi sarki zaki da Ghana da Niger da Nigeria, eh. Wallahi su koma baya su yi tunani babu abin da ya kawo matsala fa. Kama zagi addini ko wani illa wannan addinin daban mu tare da shi. an ka an soka mu alƙaƙai su ci gaba da aiki aikin su yana kyau muna sauraron masha Allah mun gode mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da kira da right wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga nake kira sunana Yusuf Aminu Sharif Gwammaja daga nan Najeriya to masha Allah malam Yusuf kana tare da Shakman ɗaya a wannan layi Adalla na kira in gaishe ka ne sarki zaki in kuma kai da malam muna godiya da wannan karatu da ake warware mana. Masha Allah Allah ya saka da kai. Allah ya Allah ya tsara wada. Amin. Ubangiji Allah ya amfani lokacin. Amin amin. Allah ya sa mu kasance cikin ceton manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mun gode sosai mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola kan uh, TikTok. Ah, na ga an sa kola. Kola kan TikTok. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kola kan TikTok. Wa alaikum salam. An wani lafiya sarki zaki. Lafiya kala kola ya sunan karga na ke kira? Sunana Abdullahi Hamisu amma malam ya fi sani na da baban gida daga nan Lagos. To, masha Allah, Malam baban gida. a wani wuri kake? Oh, okay. ni kuwa na Marcus. Eh, masha Allah. Na kira ne in gashe da Malam wallahi, ina ta kira kwana biyu ban samu ba na ce to, bari in kira tun da Allah ya sa na zo na shigo program nan. Masha Allah. Masha Allah. Da fatan kuma Allah ya ba Malam sabati. To, amin, amin. Eh, muna roƙo Allah ya bashi sabati da juriya ga wannan aiki da yake gaskiya saboda mutanen nan sun samu a gaba wallahi mu ma muna kokarin wayan musu da kai amma sai su ga kamar ba mu san ko ah, wallahi mu muka sa su gaba wasu <laughs> sama da muke nan muke aiki eh okay a cikin su ne yake nufi okay okay na fahimta na fahimta a cikin yauwa to eh, abin da zai rage maka mu muka sa su gaba amma tunda Allah ya yi irin mallumman mu haka da suke iya su ba su amsa abu muka sa su gaba in ba ka ba an da Allah zai bar mu da su gade ai ai ai wallahi da mun sha wuya saboda da ba abin da zaka da kunta kana ta kuka an ce maka yaya annabi na wuta gaskiya wallahi eh, eh malami ya fito ya zo ya karanta aya na mushrikai ya ce wai ya sauka kai ma'aifiya na sallallahu alaihi wasallam ba tsoro ba fargaba ba komi eh ba fargaba kuma ka zo ka ce wai kai wai kai wai kai ba kana eh, kana kana fatan su shiga aljanna bane kan Allah ya baka wato kai kana nufin kai Allah ya baka ma har kana cewa kan Allah ya baka amma kai kana ce ma wasu wasu sun shiga wuta Allah ya gyara <laughs> ai malam ni wannan bayanan nasu gaskiya ka ai dai abin da sai dai mutum ya ji kawai <laughs> amma gaskiya badala ta yi yawa wannan a kyale shi Allah ya kara baka amin Allah ya kara baka sabaci sarki zaki amin amin wannan gidan amin naka amin amin sannan kuma gaskiya abin nan naka ya tsaya musu ya tsaya musu a wuya ba a sosai mana so shi kawai shi yasa ko a ina mun muna nan muna saka addu'a mun gode Allah ya saka da alkhairi na soja yana tambaya na eh yana cewa shi bai san hadisin ba to amma da shi irin da ya dan ba Na ne nace mai wani da ibn hadisi na yake korewa to yana son ya kawai me nake yana ta tambaya na nace mai wani hadisi na yake korewa yace a shi ma bai gaskiya to ka gani Allah ya saka maka da alkhairi mun gode eh. Mun gode. Yan baba gida mun gode Allah ya saka da alkhairi. Ah, Malam Aminu Alkadiri Allah ya taimake ka. Kola da ka kira direct bari don Allah kan WhatsApp ku samu hakuri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola da kira direct. Eh, an, uh, eh, annex Abbas wai har yanzu mu ba mu fahimci doctor ba. Eh, don Allah Malam Anex ah, kana da dama ka yi ka kira? da kai ka fahimce shi ah, da girmamawa kai kuma shi ka zo ka fahimtar da mu abin da kai ka fahimce shi da shi amma kan batun iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam wannan a mu <laughs> tunda da yayin Qur'ani ya ci karo da yayin Qur'ani ai babun da wala Allah dok wala Allah ku ne baku fahimce mu ba amma doctor ne mun fahimce shi shi ma ya fahimce mu wallahi ya fahimce mu sosai saboda wanda ke cewa doctor fa don Allah malam Anas ya zo ana wani jayayya wasu ababa daban da shi shi ya fito kan mumbarin shi wallahi kamar da mal ɗayar muke ba shi raddi wannan lokaci shi ce ai abin da ba ba su son in faɗa kenan inna abi wa abaka finnar wa shi ke musu zafin ya faɗa tun da shi ya san in ya faɗa mana wannan abu yana yi mana zafi ba mu son ya faɗa shi kuma zai faɗa to bi mana ya fahimce mu sosai mu mun fahimce shi ka gani aha shi sabar mu ba mu ba wa direct dama shi malam yayi magana kan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola

muna amsawa muna amsa Allah ya taimake ka amma amin wannan batu ake ba shi da daɗi wallahi ba ma da dare shi wani abu kenan yake maka daɗi amma amma amma to to mun gode mun gode mun gode mun gode mun gode eh ah, sallallahu alaihi wasallam eh eh hmm. Yana da matsalar network kamar. Eh, kuma tare da ke kira. Ah, ko ne zala ku shama ku dina ko malam na da magana kamin mu ba ku dama kuma. Mm, a, na ce ko yana da matsalar network. Ok. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala. na kan WhatsApp. na kan WhatsApp. na kan WhatsApp. Assalamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullah. Sarki zaki barka da yau. Barka kariya sunan kargan da ake kira. Sunana Muhammad Sani mutumin Nijar amma yanzu ina Libya. To masha Allah Muhammad ah, Malam Muhammad Sani kana tare da Sheikh ma Daira ka wannan layi. To ina gaishe da babban malami malamin Sheikh Daira. Ina jin kai na amsa. Ah, Malam Muhammad Sani. Ina sarki zaki Allah saka da alkhairi da wannan abu da kake. Amin amin amin amin amin. Wato sarki zaki ka san me yake faruwa? A'a. Wallahi mu mu masoya manzo Allah mun fi karfin waɗannan mutanen ka san me yasa? A'a me yasa? Duba ga su duk hujjar da za su dawo daga hadisi ne suke daukowa mun kuma duk hujjar da za mu bada Qur'ani ne za mu dauko mu nuna musu gashi a Qur'ani. Haka ne kuma sai mu ƙara hadisin ma. Mu ƙara ma har da hadisin ma har eh. hadisin ma muna da wadda ya goge nasu. Yawwa sarki zaki ka gane ko no kinan kaga abin da nake so ya nuna maka anan shine huta ma da wa makun nan azbin hatta na su rasula yanzu ka kamar annabi yusuf alaihi salam no Allah yake ce mashi eh, kama a zama ha ala abu ya kamin kabla ibrahima wa ishaq zaka zama to annabi kamar yadda iyayenka da eh, annabi ibrahim da ishaq ke annaba kaga nan wurin kaga shi ne a zahirance ko na'am amma Allah ya kira su da iyaye sosai wai ka haka ne kakannin shi ne hmm. ba kaka je ma nisa shayi ba ana cewa a ai a ce mutum dan adam dan adam mutum dan adam shi kuma kai shi dokta ma yana amsa shi ma dan adam ya yayi amma annabi yana amma shi jikan adam ne amma ba shi adam ya fi shi ba amma ce maka dan adam ka amsa ka ce eh kai dan adam ne shi yasa in an ce wannan ba da iyaye da sallallahu alaihi wasallam da take ba ka ce wai a'a ƙarya ake yi in an ce maka iyaye ai ba shi kaje ka eh, eh, eh, ka je ka nemo wani ba kowa ka ce da wani abu sarki zaki shi babban burinsa ya zai ya kai iyayen nan rubutu kai kuma babban burin ka ya za a yi yanzu in ka kaddara da a ce annabi zai taso sai a ce ya manzan Allah ga wani iya burinsa ya kai iyayen kauta shi kuma wannan iya burinsa ya kai iyayen ka aljanna wanda kake so me maza Allah bai ce sai ce masu kai iyaye na wata su nake so a ba zai yiwu ba tam <laughs> Allah ya gyara Allah ya gyara to sarki zaki da karshe da ni da sai ta Allah ya mana maganin waɗannan mutane amin amin in kuma kafare hadari wannan mutane saboda su kafare da su da suka bayyana cewa su musulmai bari ba da hmm, wallahi tallahi wallahi illan sai yana da girma wallahi faɗi wannan magana kafirin da ya ji wannan magana wallahi ko da yana da niyyar shiga musulunci ba zai shiga ba wannan haka ne wannan haka ne mun gode maka sosai Allah ya saka maka alkhairi mun gode don Allah kolas uh, kuma mu bani karshe dama sauran don Allah ku yi hakuri assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan uh, tiktok assalamu rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barka da warhaka barka ka ne kola ya sunan ka daga nake kira sunana Aminu Muhammad dan Nijar mazauni Libya. To masha Allah Malam Aminu Muhammad kana tare da Sheikh Mat Daira ka wannan layi. Gaskiya muna jin daɗi irin yadda kuke gudanar da ayyukan ku sosai Allah ya kara lafiya ni sai kwana mai albarka. Amin iya gurka min kai magana. Na ce kai ne na ƙarshe amma akwai anes Abbas na baka dama tun da ce na baka dama ka kira kace ba mu fahimci dokta ba na baka dama kana da dama kai Eh. yawwa a ba shi a ba shi daman wannan wannan mai gaisuwa din nan ya yi haƙuri ai dama muna son a samu waɗanda za su zo su. mu ba mu sarki zaki mu eh. ba mu daga cikin mutanen da za mu ce a zo a yi tambaya mm. in mai tambaya ya zo mu yi ta surutu mu hana shi ya yi magana ah. ba shi dama ya yi magana shi wannan wadda ya ce ba a fahimci shi eh. idris din ba a ba shi dama ya yi magana ya fahimtar da mu idris ah. malam eh, ga dan wana malam Yunus kai ne Anas Abbas nan malam Yunus kai ne Anex Abbas da kake comment kan Facebook nan ba ni bane ni ne Yusha Ali oh malam Yusha malam Yusha Anas muke ne ma kai tsaya kola kan TikTok bismillah Na'am, a yana ne sarki zaki. mun gode, mun gode kola. Allah ya saka maka kuke ta kokari a kai wallahi. Masha Allah mun gode mun gode mun gode. Ina gaida malam sosai Allah ya kara lafiya mai san kwana mai albarka. Amin amin amin amin mun gode mun gode. Gaskiya muna jin daɗi sosai sosai. To mun gode. Abarka jiyawa a zan fito a kai a kai ana ta kokari. Insha Allah insha Allah mun gode sosai. Gaskiya ne na gode sosai na gaida ku gaba ki Assalamu alaikum. Uh, assalamu Malam Yusha. Malam Isha kwana da yawa. wallahi sarki zaki kwana da yawa ya eh, eh, aiki alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma Allah eh, al'amarin na wani lokaci ba mu samu muna bi kullum haka ne haka ne to kana tare da malam tsayira kan wannan layi to ina ga da malam tsayira yana jin ka ko yana amsa yau masha Allah eh sarki zaki game da wannan kadiya ko wannan maudu'i da ake tattaunawa na to gaskiya ni ina ga wani lokaci ba a yi ma Dr. Idris adalci. Good. Me yasa? Eh, abin da yasa na ce haka saboda galibi Dr. Idris abin da yake faɗa galibi yana yawan cewa wannan ijima'i ne na ahlus sunna. Eh. An faɗa a ba. Eh. To amma idan malami ya zo ba zai ɗauko tushen ahlus sunna ɗin na gaba. ga abin da suka faɗa kan wannan hadisi ko kuwa ɗauko shurrahun hadisin kamar sharhi na al'imamun nawawi wanda ahalus sunna suna ganin shi ne mafi tsarkin sharhi da aka wa musulun. Ya hakuri na shigo ciki na ga kamin malam ya shigo. Good. Ka san abin da yasa shi in ka ce bai masa adalci wala Allah tunaninka ne kuma tunaninka kuma muna girmama tunaninka malam Yusha. Abin da yasa ba ka gane shi dr idris shi ya bude wannan kofa saboda a nan an zo da magabatan shi shi aka ce shak ibn taimiyya ya ce za iya samun lada shi ya fito ya ce was he?" to tun da shi yana nan shi ma ya kai wuya sai kwari to yanzu me yasa za mu je mu kama wani magabaci tun da shi da kansa ga abin da ya faɗa saboda shi na magabacin shi ma ya ce was he?" wato bi ma'ana shi yana matsayin kansa ne ka gane shi yasa da maganan bakinsa da shi ake masa hukunci yanzu ba magabacinsa ba na fahimci sarki ah, ah. amma abin da nake so a sani idan idan malamin wani malamin ba wahabi ko mu ce dan sunna ko ba salafi in ya ce eh, abin ga eh, jama'a ahalus sunna ina ga baya ganin ba yana nufin daga ibnu taymiya yake nufi ba ok eh, galibi da aka ce jima'i ahlus sunna eh za ga ana ɗauko shi ne tun daga tabi'ai ko sahabbai har zuwa kasa kasa ok wato wannan wannan hadisi akwai sahabbai da tabi'ai da suka tabbaka shi cewa wannan hadisi gaskiya da iya nabi na wuta a ba abin da nake nufi kenan ba abin da nake nufi galibi tun daga eh, eh, rubutun littafin musulun zuwa zuwa dai wannan karni to kaga ai musulun shi ne aka ce ya rawaito wannan hadisi haka ne gaskiya ne to eh, yawa to akwai manya-manyan sharhin da aka yi musulun wanda ahlu sunna kakaf kan shi suke ganin shi ya fi kowane sharhi tsarki kamar yanzu misali in an inda a buhari ne kada an ce ibn hajar a cikin fatahul bari ya fi kowanne samun karbuwa da tsarki wurin sharhi haka idan aka ɗauko littafin muslim za ka ji suna ana cewa imamun nawawi ya fi kowane sharhi na muslim karbuwa da kuma tsarki to amma ba za a ɗauko wannan hadisu eh. a ce ga nan daga cikin sharhin wannan hadisi ga abin da al'imamun nawawi ya faɗa in ka koma kan tafsir eh, eh, tafsir tabari da abin da ya faɗa amma ba za a hukunta su ba za a yi wani magana kai ba domin kaga ana dai ana a takin din Dr. Idris. Eh, wanga dai bari bari magana na karshe shan barka da malam Dahir. Kaga wala Allah malam Yusha Allah ya saka maka da alkhairi wala Allah baka bibiyan mu ne. Saboda wannan in ka duba karatunmu na farko ko malam Dahir ya kawo ababen da ka faɗa yace gashi nan gashi nan sa'annan ga wasu hadisan ma wanda shi Dr. ma har ya nuna shi ma bai yadda ba amma har ya kira shi da hadisin bola kuma malam ahmad imam haka shi ma ya zo karanto nan ga ya kawo karatu ya kawo hadisai sosai ya kawo sannan ko malam sidi bashir yasa wala Allah ka zo wurin tambaya ne amma baka malami ka ka san rusu mun nan malami bai zuwa zai karatu sagaga kawai ce dole in ya kawo abin da doctor ya faɗa ya karanta hadisi ya karanta ayin Qur'ani da support abinda shi malamin yake faɗa to ina gani ni na tsaya da magana na nan na barka da da Sheikh ma Dayar kenan to tambaya ta ga Malam Dayar ba eh eh shi al-Imam eh, Muslim eh wurin wurin da ya kawo waɗannan hadisai guda biyu duka sarki zaki zaka ga akwai unwani address da yake barawa kan babi ya ce babi kaza kuma unwani din nan wani abu ne wanda yake ba da sako zuwa ga abin da wani ke nufi domin in ya kawo ba hadisin na kaga kawo shi hadisi babin ziyaran kabarin mushriki misali kenan ko kuma babi na kaza na mushriki shi ya kawo wannan hadisi amma kaga maluma ba sa magana kan al'imam muslim shi suna lankwasa magana kan wanda ya fahimci abin da imam muslim yake nufi shi ya sani maluma ahlus sunna da na so a ce wani babban malami wanda muke ganin ahli sunna shi kenan shi in masa wannan tambaya domin in malam tahir ma zan masa wannan tambaya karshe na ce kila ya sa shi an ci ciki bai mun abun nan ba amma zan ba zan masa tambaya saboda malami ne eh. abinda nake nufi ni ake nufi da wannan unwa ne mai malumin hadisi ke nufi da haka saboda na fahimci sarki zaki na fahimci maganganunsa kuma wallahi ba zan boye ma ba magana ne na ilimi kuma ba hauragiya insha Allah kuma zan ba shi amsa sarki zaki abin da yake faɗa a nan shine da farko ba a yi ma Idris Abdul Aziz adalci domin shi Idris din ya ce ijma'in malamai ne mm. to yanzu akan daidai wannan gabar ma ina so in gaya ma Idris din kuskure yayi barin da ya amfani da kalmar da yake yawan amfani wa mutane ba yace ce ƙarya amma da zai yi da na ce ma ƙarya ya faɗa da'awan ijma'i ya yi claiming ya yi cewa an yi ijma'i alhali ba ijima'i ba ne in mutum ya zo ya ce an yi ijima'i, ba shiru yake yi ba sai ya tabbatar domin claiming ya yi inda an yi ijma'i me yasa muka ji wasu malamai suka saba ma hadisin suka yi inkarin hadisin an yi ijima'i kenan wasu kuma suka yi inkari kaga wannan yana nuna ma cewa tun a maganar da Idris yayi na cewa ijma'i ne wallahi ba ijma'i ba number one number two wurin kokarin da kake na cewa ai kamar misali shi kansa wanda ya rawaici hadisin yayi magana ne akan cewa misali a babin da ya magana akan kai misali ziyara zuwa kabarin mushiriki kenan shi kansa wanda ya rawaici hadisin a wurinsa shi ma iyayen annabi mushrikai ne to sai me falyakun wato ya zamo din cewa a wurin imamu muslim yana da itikadin iyayen annabi mushrikai ne to don imamu muslim yana da itikadin sai ya zamo yanzu musulunci ne gaba ɗaya ke da itikadin in ka bi idris din kansa duk ranar da ya sha makura ya sha zafi ya sha haza zai ce maka ba a turo mishi da muslim ba haka yakan yi yanzu yana kafa hujja ne da muslim saboda muslim ya faɗi abin da ya daidai da ra'ayin shi amma ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba idris yakan ce maka annabi muhammadu aka turo masa ba sahabi ba ma kaga muslim ma ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne to shi yana ce maka ma hatta sahabin ba a turo masa shi ba balle muslim falyakun ya zamo muslim a wurin hadisin ya inganta yana ganin iyayen annabi ba musulmi ba ne to wannan dan ya yi haka sai kubutar da idris ba zai kubutar da shi ba ba sai kubutar da shi ba a yanzu tun da kai alhamdulillah yanzu misali kai tun da kai na ji daɗi kana da mukaddima na ilimi kana da muƙaddima na ilimi barin baka misali duk da ba so nake in kauce a ba amma don abin ya fito ma fili kai ka san akwai wata ka'ida ta ahlus sunna da suke ce as-sahabatu kulluhum udul ka san wannan ka'idan ko baka sani ba ina ina sani da ita dukkan sahabi adili ne to a muslim akwai akwai hadisin annabi wadda ta saba mu wannan ka'idar da ahlus sunna suka tafi hmm. saboda me manzan Allah ya ce inna fi ashabi a cikin gungun sahabbai na ithna ashara munafikan akwai guda goma sha biyu munafukai thamaniyatun minhum takwas daga cikin wa'annan sha biyun la yadkhuluna aljannata su ba za su taba shiga aljanna ba hatta yalijal Jamalu fi sammil khiyat sai raƙumi ya bi ta kafan allura to yaya annabi zai ce a cikin sahabbaina akwai munafukai su kuma wasu gunguna ahli sunna su ce a'a dukkan sahabban annabi adilai ne yaya munafiki zai zamo adili munafiki zai iya zamowa adili hmm. Hmm. Eh, malam malam tahira just simple tambaya munafiki zai iya zamowa adili kaga ba zai iya ba wannan ka'idar da aka ginu a kai ta saba ma hadisin da yake cikin musulun amma gungun ahalus sunna sun ajiye wannan hadisin da yake muslim ɗin anan sun ɗauki wancan ƙa'idar tasu ta as-sahabatu kulluhum udu yanzu ni ma na samu dama in fito in dinga cewa sun kafircewa maganan annabi annabi ya ce akwai munafukai sun ce a akwai adilai ne duka sai in fito in dinga amfani da kalmar da shi dokta yake amfani da shi akan mutane wai don ba su yarda da wannan hadisin ba ina zan yana dama in yi haka malam tayira abin da yasa ka kula ga yadda na bude magana na da ita to muna jin ka eh da nake cewa kaman mafi yawa kaman ba masa adalcin nan kaman na nuna cewa ana dora maganan kan kan shi kaɗai kaga da ya kamata idan aka taso shi a ce kaga malam Idris ne irin ra'ayin imam muslim don ga don malamin sunna yana sani cewa abinda malam eh, imam muslim unwan din da ya bayar din nan unwan din da ya bayar baka iya kautar da shi kan wani abu ma tambaya ma tambaya eh, eh. ma tambaya bari a daidai wannan gabar bari in gaya ma wata magana wacce ta yi kama da wannan kai waye sunansa mal sarki zaki mai sunansa yusha yusha ma sauka sauka eh muna jin ka sauka sauka ka ce bismillah bismillah kaga shi ma shi karar ma ya faɗa kaga shi ma yana cikin waɗanda ya kamata malaman suna su rika sa su ciki kamar misali wurin da yake cewa wa ma mushirka mata mushirka ne kaga shi ya fito karar ya ce sun mutu mushrikai amma malaman sunna suna ganin tafsiri number one a duniya shine tafsiri tabari sun gwada sun gwada ya kuri kamar kada malluma ke tambaya ke tambaya kwanakin baya cewa a gwada musu laifi wani laifi suka yi shin tafsirin da sauransu duka an gwada ah, kamar magabatan sun gwada laifin da suka yi a'a sarki zaki eh ina tambaya kawai ne hmm. ni ta ni ba ni na son kaga in za a yi magana a ah, a ah, a ah, a eh hakuri eh hakuri wallahi kaka fahimce ni wrong wallahi ba ni ina tambaya ni tambaya kawai ni nake ba ai ban sani bane ban sani zaki sarki zaki sarki zaki sarki oh. zaki malam yusha malam yusha malam yusha saurare ni saurare ni malam yusha malam yusha shi wanda kake karewa kake nuna kamar shi ma kamar tabannin ra'ayin ya yi bai kamata a dinga ce shi ne ya ce ba shi ɗin da shi da wasu daga cikin malaman ahalu suna mai suke kira yan shi'a masu zagin sahabbai haka ne ko ba haka ba <laughs> wannan shi ne misali zan baka zan baka misali ne ka gane wato malam sai <laughs> kada ka amsa kamar kai ma ka tabbatar da maganar ke. sarki ah, ah, alhamdulillah sarki zaki tun da tabbatar ya tabbatar da haka me eh. yasa baka ce me yasa baka ce yan shi'a masu kwaikwayon annabi a zagin sahabbai ba ko baka san akwai hadisin da aka nuna annabi yana zagin sahabban ba Wa iyazu billahi. Ba subhanallahi ba. Ah, Muslim Muslim ah. A'a ya tabbatar. Ya tabbatar. Ya tabbatar da naku amma na annabi bai tabbatar ba. To yawwa bari in gaya masa. Ka taɓa jin babin da aka ce babu babin malla ana hunna biyu au sabbahu au da'a alaihi babi guda ne. babi akan wadda annabi ya la'anta ko ya zaga ko ya mar mummunan addu'a kuma bai cancanci a masa haka ba baka san wannan babin ba a muslim karshe shi aka ce me a ba karshen ba farkon mu kare daga farkon an dai zagin ko ba a yi ba to tun da an yi zagi yanzu in dan shi'a ya yi zagi ya kamata ka ce mai kwaikwayon annabin nan Ato, in za ka iya jingina wancan abun ka ce ai Idris tabannin ra'ayin ya yi, mu ma sai in ce maka tabanni muka yi. ba ka ake yi ba Malam Yushau, Malam Yushau na gane dabaran ku da hikiman ku da wayan ku. Idris dai wallahi kai ya da sallallahu alaihi wannan dai uba da ba ni fa. Ka gani saboda haka ka fahimci wannan abun malam in ga daren cewa wane ya yi tabannin ra'ayi ne yanzu misali zan baka magana da Idris ya faɗa ne yana da shi mana kada sarki a tashi lafiya adalci adalci isha. Wala isha. Wala isha. Wala zaka Wala ne Wala isha. Wala isha. Don kana ta magana tun da su wuce kana da ra'ayin Idris sai kace a tashi lafiya. Ah, ah. Sarki zaki barin gaya masa bari sarki zaki wallahi na bashi amsa ne da irin amsar da suke bayarwa. Amma mu a wurin mu annabi bai taba zagi ba saboda haka hadisin da da Muslim yace ah. duk babin wanda annabi ya zaga ko wannan mu bai inganta a gunmu annabi yana yi ba amma tunda su a wurin su annabi yana yi yanzu da wani dalili mu kuma za su ce mana don mun zaga ai mu ma sai ku ce mun kwaikwayi annabi ne tunda a wurin ku ya zagi sahabban nasa to mu kuma yanzu sai muka yi sai ku ce ku ce kai wayannan sun kyauta sun kwaikwayi annabi to mu a wurin mu annabin ma bai yi ba kwata kwata shi yasa ka gaba ma yi misali yanzu ni in har kana sauraron program dina baka isa ka kawo ko da wuri ɗaya da na zagi sahabin ba amma ina gina ma ne a babin in kun ce ai shi wancan ya bi ra'ayin wasu ne wadda suka kai iya annabi ta to mu ma yanzu za muna da damar mu ce tunda kun ce kuma annabi yana zagin ai su ma yan shi'an da kaga suna zagin sun kwaikwaya annabi ne za mu iya yin haka awu ne fa kuka yi da wani ma'auni da muke so mu ce muku in za a yi awu da irin wannan ma'aunin fa la yabqa hajarun ala hajarin babu dutsen da zai kai aka wata amma malamin shehu sai yake a ah, ko a tashi lafiya <laughs> wato na ce kana da Idris ne wato in dai ta wuri za ta fi ah, a tashi lafiya ba ah, eh, baka sani ba sarki zaki maganar gaskiya ba zan koye ma yan izalan da suka fito suka ba da kariya ga iyayen annabi wallahi wallahi Allah ya saka musu da alkhairi wallahi sarki zaki wallahi tallahi hanyar da za a gane mutum yana da imani ko bai da shi wallahi daga ciki akwai wannan Allah last call an ga dama assalamu alaikum ina gani kai da in dai ba kai ne ya sunan shi nan anas da kake kira da kake ba salamu alaikum kola kan whatsapp alaikum salam wa rahmatullah eh ya hakuri ya sunan kargan da ke kira sunan na da ibrahim daga jihar kaduna ok shi dai ba mu samu anasin ba kenan to bismillah malam jami'a kana tare shakka da ira ka wannan layi da farko ina yi wa malam fatan alkhairi tare da addu'an Allah su Allah ya saka sannan ya saka mata kamshi mishi da aljanna da iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ina yi wa al'umma ya annabi da iyayen sarkaka baki daya fatan alkhairi su ma Allah ya hada mu a gidan aljanna baki amin amin amin Allah bangaren wannan abin nan din matsala din eh. wallahi sarki zaki in ka saurara bangaren suke kafirta iyayen annabi in ka ga irin kokarin da misali mu dauki misali da wannan shi idris na bauchi eh. <laughs> in ka ɗauke shi yadda yake kokari yana kai iyayen annabi ganin cewa abu ya zuwa ruwaya to wallahi in ka ga kokarin da yake wajen kare wasu sabon kuma da ruwaya zuwa akan su duka sha mamaki hmm. to a wurin sa ai wayannan sahabban sun fi iyayen annabaye me ya ce yasa yake yin haka ai da wannan yazo yanzu haka inda zai kare sahabi ka tambaye shi sahabin ubanka ne ko uwarka inda zai kare sahabi ka ce sahabin uwanka ne ko ubanka zai eh, baka amsa amma shi ya zo yana tuhumar mu akan cewa shin wai iyayen mu ne eh sai ka manta da malam talha ya zo muke pro mm. me yace wai yau malam talha a shafin sarki zaki inda kafurai suke zo suke zagin iya eh, suke zagin eh, eh, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abai abin da ya faɗa kenan haka ya faɗa saboda haka shi a wurinsa ya kai iyayen annabi wuta na'am shi wannan addini ne amma mu da ya gagara kawo gun da muka zagi sahabban ma ya gagara Yanzu a yanzu na yi tahaddi duk zafin kan Idris akwai wanda ya fi shi zafin kai akan mu to wanda ya fi zafin kan ma na yi mai tahaddi na ce kawo wuri ɗaya daga jinaza na sahabi har yanzu babu to amma duk da haka sunanmu masu zagin sahabban annabi hmm. to shi kuma muƙaddara mun sallama mun yarda muna zagin sahabban annabi duk da ba a ji mun yi ba amma kai kana kafirta iyayen annabi duk da an ji kayi mu je wurin Allah a haka sai Allah ya hukunci ma kowa akan abin da ya aikata Masha Allah. Malam Jamilu don Allah minti ɗaya lokaci na ya kai. Ya kamata na. Mm. Na'am. abin abin da ban mamaki gaskiya. Mm. Wallahi ki abin na ba mu mamaki mm. yadda kullum kokari mutum yake iyayen annabi wai don ruwa ya zo. Ali an samu ruwayu wanda sun zo sanadinsu ya inganta amma saboda saba ma wani abu za su kawar da shi su ture su ce a'a. Amma an zo ba irin bayanai da malamai ba su yi ba ba irin kariya da ba su yi ba amma an ki karba saboda kwai burin kenan aka iyayen annabuta to Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon shi tsakanin mu da waɗancan mutane din ya tabbatar mana da da gaskiya din nan ma'ana wanda waɗanda suke ƙoƙarin kai eh, iyayen annabutan nan uban su ma shiga wuta muna roƙar Allah subhanahu wata'ala ya sanya ita ce makoman su a ƙarshen a ƙarshen rayuwa amin eh, amin tunda an ce wai duk mai taba annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sarki zaki Idris din nan da zai yadda ya fito mu yi mubahala da shi ni in ce iyayen annabi yan aljanna ne eh shi yayi mubahala akan iyayen annabi ɗan wuta ne kuma in ba haka ba Allah ya la'ance shi ya tsine mishi ya ɗaiɗaita shi ya yi kaza wallahi ina so Masha Ni ina shirye da in yi wannan. Wannan sako ne zuwa ga Idris duk da na san ba zai amsa ba. Masha Allah. Saboda na san shi farin sani kamar yadda ya sani. Umu na ƙarshe akwai wani bawan Allah ne dukka na bar da malluma kowa zai magana nan ya bashi nasiha saboda na ga ana sa eh, bidiyon sa yana yawo wato da Idris ya zai magana ya ce ya kawo wannan aya na mashirkai shi ya dora kan iya eh, mahaifiya na sallallahu alaihi wasallam. To shi hmm. na da shauki ya zo ya kwashe shi wurin ba da kariya shi ce to ai ko da Qur'ani ne ma ya tabbatar shi ba zai yadda ba in an matsa shi ma shi ya bar musuluncin ma gaba daya <laughs> kaga wannan wannan su suke irin laifin yana kan irin su Idris ne Allah bai yi daidai ba abin da ya faɗa ba daidai ba ne amma ka sani waɗanda suka yi provoking ɗinsa yawan abun yana komawa kan Idris ai akwai asbab wal musabbabat me yasa Allah ya ce la tasubbul ladina yad'una min dunillah kar ku zagi wanda ake kira sabanin Allah nan zagin wancan fa yasubbullah zai jawo a zagi Allah saboda haka kada ku dinga kai iyayen annabi wuta kai iyayen annabi wutan nan ga irin abin da ya fara haifarwa wasu suna ce ko qur'anin ne ma ya da shi ba za su yi mm. haka ne saboda haka suna da laifi ka cukab a kan wannan abun barin gama kuma kuskure ya yi duk da mun sani Allah ba zai taɓa cewa iya eh, adabi suna wuta ba saboda Allah ba bai ɗaukan ɗan aljanna ya sa shi a wuta ba ya yi zalunci ne wannan kuma Allah ba ya yi ka gani so wannan shi Allah ya taimake mu malam kamar kada wasu suke masa da suke cewa ya kafirta ya kamata ya karbi sabon wasu kafirta ba ya ce in shari'a ce eh ai ba abin nan ba ne in kuma ya ce kawai in aya ta zo wannan ba kafirci za ka kira shi ba nasiha za ka masa wa'azi za ka masa ka ganar da shi abubuwan da suka fi wadda ya faɗa haɗari an faɗe su kuma an dawo musulunci ko kuma an ce ana musulunci so kuskure ya yi eh To Allah Ubangiji muna roƙonka albarkacin manzo da ahlul bait alaihi salam Allah ka ƙara ma wannan shafi mai ɗaukaka mai farin jini mai ba da dama ma kowa ya zo ya faɗi fahimtarsa da ra'ayinsa da matsayarsa hujjansa ta kwace shi Allah ka ƙara ɗaukaka ga wannan shafi mai albarka Allah ka sa sauran shafukan su kwaikwayi irin naka Allah mutane ne masu 'yanci masu adalci masu iya tsayawa wuri ɗaya ba masu goyon bayan waɗanda suke kawo fasadi a bayan ƙasa ba Allah ubangiji kawo ɗaukaka ma wannan da ci gaba ga wannan shafi mai albarka Allah ubangiji sa duk lokacin da muke so mu faɗa abin da ba daidai ba Allah ka kiyarda Allah ubangiji ka sa abin da za mu faɗa daidai ne Allah ka samu muna daga cikin waɗanda za su ji magana kuma su bi wanda yake mafi ah, mafi gaskiya daga ciki albarkacin manzon ahlul baiti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun gode Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi